kwamishinan ku daga nasarawa saboda tsananin son kan kwankwaso ya ɗauko shi ya masa kwamishina na ruwa na jihar kano saboda tsananin son kai saboda in ya bashi baya komai zai arziki in ku sa shi kwamishinan ruwa zai tsiyace haka kurin yana hawan marsandinsa sai ka zo ka bashi kwamishinan ruwa saboda tsananin son kai a cika son kai sai aka ga ya kasa rike gurin saboda ya ɗauke shi kamar ɗansa na cikinsa sai ce ya je ya rike ma'aikatar kimiyya da fasaha saboda baya son sa baya son sa baya son yi arziki daga nan aka gama gwamnati ya je ya bankara a sama akai fafutuka aka rigima ya samun masa national treasurer na jam'iyyar apc na ƙasa duka saboda baya son ya ci gaba shi sa ya kai shi ofishin ma'ajin jam'iyya na ƙasa baya son ya san kowa dan ya bar a nan karo duk mutane za su san shi sai ya ɗauke shi ya kai shi ma'ajin jam'iyyar apc jam'iyya mai mulkin najeriya saboda ya je ya ga su buhari ya ga su tinubu ya ga su ameci ya saba da su su tsiya tashi dan ya je ma can ya hadu su mai malabu na duk ya gansu sa ƙara tsiya tashi shi za ya kai shi can saboda mugunta komai sai kansu shi kwankwaso saboda muguntar tsiya ya kai shi national treasurer saboda baya son kowa sai kansa tona irin shi ne irin son kai da injiniya rabi musa kwankwaso gurare da yawa da ya sa bayan allah suka shiga suka zama wani abu duk son kai son kansa shi sa ma yanzu ma da za a yi sai ya dauko wannan in ji wani daga cikin waɗanda suke taron sai ya dauko abba kabir yusuf wai ya dauko abba kabir yusuf wanda kawai PA ɗinsa ne PA common PA to kai a tsari ma na hankali kama ɗauka PA din ne PA gwamna common PA ne PA gwamnan jihar Kano common PA ne yanzu ko PA na karamar hukuma chairman din karamar hukuma common ne kuma shi gandu jami'a PA ɗin kwankwasa ba ne SA ne shi na kwankwaso so kana son ka tuɓe shawarar darajoji ka ɗauko SA ko PA da aka yi domin abba ya bar wannan ofisin a matsayin principal private secretary pps amma saboda hasada wai ba za ma a faɗi pps ɗin ba ba za a ce ya yi kwamishina ba to ina son ce in yi amfani da wannan dama wannan zaman da aka yi na wannan ɗakin da aka yi duk cikinsu ba mai daraja da ta kai balle tafi ta injiniya abba kabir yusuf ana ji wani ma a can background yana cewa da su ai sakatare ne ma sakataren gwamnati sakataren ofishinsa ne kawai ordinary sakatare ne sakataren gwamna ko ordinary sakatare akwai wani sakataren gwamna ordinary sakatare akwai pa na gwamna ordinary pa akwai pa ko pps na gwamna ko kana son sa ko baka son sa kuma abba da yayi commissioner a Kano kafin yayi commissioner a Kano bari dawo baya na ce dukkanin su nan kaf ba wanda ya kai darajar sa laifi fi shi kaf wannan zaman da aka yi ba mai darajarsa abba kabir yusuf jikan sarkin kano alu ne jikan galadiman kano yusuf ne yusuf da yake biyarin sunan galadiman kano yayan sarkin kano alu shi ya ci shi ya kasa masa duk wanda yake jin takama da wata sarauta kowaye kowaye in dai na gada kaka da kakanni ne to bai fi abba da awa a kan wannan da'awar ba sai ƙari ina mahaifiyarsa ta fito duk wannan maganganun ba sai mun yi su ba amma ta kama a dole mu yi ina mahaifiyarsa ta fito baiwa ce yar bayi malama ce yar malamai jikar malamai jikar limamai duk wanda yake da shakka ya zai bincika ya gani haske gaba ne shi haske baya ko kana sansa ko baka sansa ko mutuwa kan zancen aiki don mu ba tutiya muke kurin mu asalin mu kaza ba tutiya muke suwaye mu yanzu injiniya abba kabir yusuf ya yi kwamishinan ayyuka na jihar kano shekara uku tun da aka kafa kano ya zuwa yau yana cikin the best the best kwamishinonin ayyuka da aka yi na jihar kano kwamishinan wax da aka yi na jihar kano guda uku wanda da yake ya fi sawon tarihi ya biyo tun daga audu bako abin da ya kawo yau kowane kwamishina na wax ka zo ka ɗaga shi mu ɗaga shi kuma na ji wani haka an zo ana cewa wai shi ya ayyukan gadojin nan wai sanda ma ya zo an gama ayyukan gadojin to dai an yi gadojin ko da gadon ma ba ku san a ce an yi ko to kuma ba shi ya zana wannan ayyukan a hannunsa aka yi su duka wanda bai sani bai sani wani yana magana cewa wai an dauki gadoji wai saboda yaudara wai kowace zai da aka shekara uku mutanen kano kake gaya wa fa a gabansu aka yi a gabansu aka yi me kake so ka mai da kanka ana ganin ka kamar da daraja ana abin nan kuma ka zo ka zubo da kanka dan abin da ya rage na kima dan darajar ta tafi sai dan kimantawa da ake na kimanta darajar kiman ma so kake ka zubar sai ka zama baka da ita ko so kake a kira ka da sunanka sai magana zancen ritaya wai za su yi kwankwasa ritaya abin da yake faranta min rai shine dukkaninsu gaba ɗaya sama da ƙasa aikinsu a duniya ba muhimmancin da ya kai wannan a baje kwankwaso a share kwankwaso. yanzu an ɗauki wani an ɗauki wani ɗan dukununu an ba shi kwangila wai ya zaga rasan da aka ba na jihohi wai ya rusa su ya kwashe su ya dawo da su tun da an gama buhari ya ko sai goliya za a yi su wani a dawo da su to su yi me banku siya bara'i bane ya sa su nawa ka kai musu nawa ka ba su su injiniya rabi musa kwankwaso ai gulbi ne ba ya karbuwa inuwa ce ba ta rubuwa ikon Allah ne sai kallo wai su masa ritaya kuma a ciki again nake jin mai hali bai basa halinsa gwamna ganduje yana magana cewa wai ina da shi a waya in kuna so sai in samu samu su su ji mana in kuna shi sai in sha muku a ka sa musu mana ka sa musu shi ne kalubalen mu wannan magana da ka faɗa ba gaskiya ba ce mu ba ma cewa shugabanni makareta ne amma muna gaya ma magana da ka faɗa ba gaskiya ba ne ya ce zai ma taya da kai da janar muhammadu buhari ina son ka sa mana wannan kasar din mu ji shi kana son kai magana ka ka saba cin zarafi baki da kunu ne baki da kashi ne naka ne baki da kashin naka ne baki da kunun baki da karanzo baki da menene oho duk da wannan kalmomin kalmomi ne kazamai da kai ka kawo su cikin siyasar Kano amma na san ce wannan magana da ka faɗa ba gaskiya ba ce kuma ritaya inda kun kusa zai ma ritaya ai ka ji na faɗi gabar da zai masa ritayar abinda yake so kurin a wannan gurin ya ce ba ganduje ba ne ya tashi daga aiki amma aka faɗa dan duk wanda bai gode sula ba to bai gode wa ubangiji ba ko ka ki ko ka so kwankwasa ne tsaninka kwankwasa ne sila shi ya zama wasila wajen hawanka inda ka kai wani muna magana da shi yana cewa da ni ko kiɗa mutum ya koya ma in ka ci amanarsa sai ka gani agogonka duk wannan tarin da yake wa kansa yana na yana jiransa dan ake ne wannan maganganun da muke faɗa muna faɗa su saboda yi wa mutane tambihi wani lokacin ba shi da daɗi ka ji magana da ba daidai take ba ka kyale kuma musamman aka ce manya ne suke yi ko a sai kasan akwai babba da yan hula aka akwai wanda yake babba ne da dan kai a ciki har yana gaya wa shugabansa cewa shi awon igiya ne kusa shugabansa ne yake yake cewa da shi shi awon igiya ne to shi sa muke cewa saurara da Allah shi sa muke cewa me awon igiya ne awon igiya mara saiti mara lissafi ko yanzu rawa a gurin wankin mota waye zai yi ta koyawa mata aikin wankin mota waye zai yi shi koya wa mata yadda za su rike diga su sari ƙasa su fasa dutse waye yake yin sa idan aka ce ka zo kuma wani abin takaici ko abin farin ciki a ranar da kwankwaso ya danka wata yarinya takarda ta za ta je ta karanta quranic sciences kimiyyar alkur'ani da larabci a sudan ran nan gandala yake ba wa mata aikin wankin mota yanzu wanda aka gan shi ya karba da rana ya karba da daddare har yana rasa inda zai sata ya sunansa waɗannan abubuwa in ana cin ɓaure tun ba za a ce wafa ta ya tona ku mu wannan ɓauren muna zo? tamar yana gaya musu cewa muna nan tun abin da suka gaya mana ba daidai ba za mu gaya musu daidai amma kuma yana cewa wai shi jagora wai yana zage-zage da kuka je kotun farko da kotun biyu da ta uku kuka yi abin da kuke yi ba muke gaya mutane ba duniya ce take kallo take muku hukunci aka ce kotun Allah ya isa ce jagora ya ce to mu ce Allah ya isa bai san ba ne yanzu ku laifi kuke ji an ce da ku Allah ya isa to ku gaya mana me ya sufar ubangiji da kuke so ku faɗa wannan da ya isa ya sufar ubangiji ce ko to mun ce Allah ya isa kuma mun yi laifi amma haka Allah lada za mu samu kuma tsiya da tsiya tsiya ba ta cikin gadon mu amma muna da injiniya rabi'u musa kwankwaso shugaba ya fito ya kalli mutane ya shiga rediyo yana magana da duniya yana faɗar abin da ya tabbata har ga allah ba gaskiya ba ne me ya riba ka me kake so ne gwamnan sufurin ko ta ce yi ne to sai me wannan kana da yi da ta muce da mu da duk wanda ke ciki hakai yanzu da ka samu tsiyan nasara sai za shi gida <laughs> kalmomi ba ku iya gane ma wace kalma za ku yi amfani da ita saboda ku komai a gaban ku halal ne magana ba ku iya ba aiki ba ku iya ba ba ku tausayawa ƴaƴanmu da suke yawo suke gararan ba ba ku tausayawa marayu ba ku tausayawa zaurawa zaurawa a wannan kasa komai aka ce gashi su samu dan danshi danshi ka fuske kuma ka fuske duk duniya ce ma rinku kana ganin cewa ka rasa inda zaka sa kanka kuma wai kayo gayyata ambassadors wane ne wai zaka yi ilimi kyauta dukkaninsu gaba ɗaya sun san cewa ilimin kyauta da ma ka gada shi ka gada shi aka gadan maka shi aka mika maka kace ba za ka yi ba shi ne kake cewa an yi maka mugunta da aka fito da shi saboda kuɗin duk naku ne da kai da iyalinka sun ba ka dan abin da aka bari kuɗin da ake biya dan wannan abin layi su mini layi guni shi kake ganin kyashi kake ganin ba za a ba talaka ya huta ba ka fuske dan kuɗin da ake biya wa yara na makaranta na jarabawa duk shekara sai ka sababa musu asarar shekara daya saboda kurin miliyan 115 miliyan 130 wanda ba su sheka la'ada ba wanda ba su la'adar la'ada na wannan kudin da muke ta ganin ba Allah ne ya maka abin da ya ga dama ya maka ba shi ke azurta wanda ya so san da ya so ba ruwansa amma dai waɗannan bayan Allah wajibi ne ba zaɓin ka bane ka ji kansu tilas ne ka ji kansu in baka ji kansu ba Allah zai tashe ka zai tambaye ka kuma zai ma hukuncin wanda ba su da jin kai mayara yara kanana wanda ba sa zuwa makaranta Kano tana da sabanin miliyan uku da suke gararan ba a cikin gari a zamanin ka aka samu wannan baka jin komai yara da yawa sun bar makaranta saboda ba su biyan kuɗin makaranta ba yara da yawa sun bar makaranta sun kasa yin jarabawa saboda iyayensu ba su da yadda za su wanda ya samu yana daidaita sahu ka biyo shi an bada gora ana sa ana dukan gilashin a daidaita sahunsa sai ya bada haraji ka rasa inda za ka sa kanka saboda ka ji biliyan shida za ta shigo to a yi mai da ita ina biliyan ɗari da goma sha tara mu kuɗin paris club a ina aka sa su biliyan ɗari da goma sha suna ina kuɗin paris club suna ina ka yi mana bayani ko ta ofis ɗinka ko ta ofishin kwamishinan yada labarai ko ta ofishin kwamishinan kuɗi ko ta majalisa ma ka tura musu su ba mu labarin ina aka yi da biliyan ɗari da tara ɗari da tara sori ba ɗari da goma sha tara ba suna ina yanzu ka taho kana magana wai a karɓo biliyan goma sha biyar mu da muke da biliyan ɗari da tara a hannunka kai tafi kana neman bashin biliyan goma sha biyar za ka biya kuɗin ilimi kyauta kuma bashi kenan tunda ba daga ka ba daga lalita ka za a dauko a biya ba wani irin mi ara koma baya ne dama dai dama kun saba da irin wannan magana a sa hannun dama ya miko a sa hannun hagu ya karbe ka ce ilimi kyauta kuma ka tafi ka ɗauka wa 'ya'yan talakawa da talakawa da su da iyayensu da ma 'ya'yanmu da jikokinmu nan gaba ka ɗaukan musu bashin biliyan goma sha biyar yaushe za ka biya kuma ka ce ilimi kyauta to wannan ita ce kyautar ka kawo mun abu ka ce daga ni gashi na baka kyauta kuma sai daga baya ka ce ba shi ka karɓo mu ko wani kuɗin na ganduje ne na talakawan kano ne namu ne na al'umma kano ba ko inda za a biya sai al'umma kano ne za su biya wannan bashi to ka karɓa ka ce ka ba mu kyauta kuma ka karɓo mana bashi dole kenan shi yasa kake cewa ilimi kyauta kuma dole sai yanzu na gane inda dole ta fito saboda haka muna kira gare ku gwamnati ku yi hattara wannan jihar ta girme ku duka kuma za ku tafi ku batta shugabanni ko ofisinka ka shiga za ka ga gwamnoni nawa aka yi kamar fim ne kana kallo a ce bayan shekara hudu sai ga wakil an juya kana zaune akan kujerar ka. wani abubuwa suna da yawa sai dai biyu hakuri kawai na ganin cewa saboda lokaci mun daɗe a zaune kuma ga abubuwa da yawa na ganin ba za mu a cikin gyaran da nake so in yi na ji nasiru aliko yana ba da labarin wani kwamitin sulhu da aka kafa kuma suna wani na ciki dan ba na son kullum abin da aka yi da ni in ji mutum ya fito yana faɗa karar ba daidai ya faɗa ba gaskiya ba kuma ni na san shi ma ya san ba gaskiya ba amma ni saboda tarbiyya ta ma ba zan faɗa abubuwan da ya faɗa a gurin mitin din ba da wanda ya faɗa bayan mun fito kofa gidan Aminu Dabo da ni aka yi shi ya san da ni aka yi abin da ya faɗa ba ne masa yashin komai gurin ganduji in ya ga dama ya bashi da abin ya mal in ya ga dama ya bashi wannan dalolin in ma su zai bashi da wanda muka gani a da wanda ma ba mu gani ba in ya gani ma ya bashi su duka ba abin da ya dame shi sa ba zan faɗa abin da muka yi da shi da abin da ya faɗa ba amma dai dama taku shine in ya taho ka ya yau kudu to ba na yake nufi ba za ka ga ya mi arako ma ba ka neme shi yamma tsarin nan na rigima shi a gurinsa da shi ya zo saboda tarbiyya da halayya irin ta ɗan sako haka nan ko. ku ko ayyo jama'a mun gode kwarai da gaske waɗannan abubuwa muna muku godiya kwarai da gaske kuma muna fatan cewa duka Allah mai da ku gida lafiya kuma a je a ci gaba da jajircewa mu yanzu abin da kuka yi a nasarawa abin mu ne duk wani katon hoki da ke nasarawa yake fuffuka kun karanta mana kun rubuta masa tarihinsa kun ba shi a hannun ga deputy gwamna ga tsohon gwamna tsofaffin gwamnoni biyu ko tsohon ma'ajin jam'iyyar apc na kasa tsohon sifika na tarayyar najeriya tsohon ambasada da zuwa kana eh ku ba su haka nan don allah sai su ba su haka su ba su haka duk da kuka masu da kasa na kuka su ne waye kuka yi wa alfarma ya kawo akwatinsa ba wani kuka yi alfarma karfa kuma ce ba jin kai karfa kuma ce ba ku da tausayi to a rike a rike wuta a rike wuta duk abin da ba sa tsammani shi za su gani mu mun yadda da Allah mun yadda da ikon Allah mun yadda kuma